من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da ashirin da biyar kenan ga watan zulhijja watan sha biyu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na uku ga watan biyu shekara ta dubu hudu ne ga wata hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba a manta ba a wancan lokaci mun tsaya ne a ƙarshen suratul rum yau kuma za mu tashi farkon suratul lukman. bala yake suratul lukman makkiya wato suratul lukman sura ce makkiya bi ma'ana an saukar da ayoyinta kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina gaba ɗayanta ko kuma wani kaso mafi yawa da cikin ta wa hiya arba'un wa aya tana kunshe da ayoyi 34 wa mawdu'uha ar tarbiyatul aulad ɗaya daga cikin darussan da surar ta ta kuma da hankali a kai tarbiyyan yara al-akhlaq al-habida bisa ga ɗabi'u na bin bi asali hakima cikin uslubi ko salon magana wanda yake cike da hikima la tabu da amma darikihim ta yadda ababan da za a faɗa din ba su yi nesa da kwakwalwar yaro ba wa tarbiyatul kibar sannan ta kunshi tarbiyyar manya bi ma yunasibuhum da irin abin da ya dace da su na su siffanta da shi cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na dake ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da aiki da su mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله وبنجلس على ala ce wannan harfa guda uku da alifun da lam da mim Allahu a'lamu bi muradihi ubangiji ta'ala ne kadai ya san me yake nufi da su amma mu abin da zamu fahimta kamar yadda muka ta maimaitawa a farkon sura makamantan wannan cewa suna cikin hurufun hijaiya guda 28 waɗanda da su da ake gina kalmomi cikin harshen larabci ubangiji ce tilka ayatul kitabul hakim tilka waɗancan hukunce hukunce ko waɗancan ababe da kuke ji ana karanta muku sawa'un labari ne ko hukunci ayatul kitabil hakim ayoyi ne da littafi wanda yake cike da hikima wato shi da alqur'ani mai girma hudan wa rahmatan lil muslimin hudan wanda Allah ya saukar da shi dan ya zama shiriya wa rahmatan kuma ya zanto rahama da jin kai ga wanda yi imani da bala ti bin nasbi halan min al ayati al amili fiha ma fi tilka min ma'anar ishara wato hudan da kuma rahmatan kowanne da nasaba don kasancewar kowanne a cikin su hal ne sahibul hal din shine amil din da ke cikin tilka wanda ismul ishara ya furta ma'ana ayoyin alqur'ani riya ne sannan kuma rahama ne lil muhsinin ga mutanen da suke da ihsani malaita al-ihsan huwa an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu al kuma shine ka bauta ta mu ubangiji kamar kana ganin sa wa in lam takun tarahu fa innahu yarak domin in kai baka ganin shi ubangiji ala yana ganin ka wa huwa dakhilun fi jami'il af'al lafazin yana shiga cikin kowane irin ayyuka daga cikin ayyuka na ibada wal aqwal yana shiga cikin kowane irin zance walidhalika wasafahum bi qawlihi ta'ala dan haka ne ma ubangiji zai bayyana ko siffanta su masu ihsani din da cewa alladhina yuqimuna salata su masu ihsani su ne wanda suke tsayar da sallah yadda akan lokaci tare da kiyaye dokokinta wa yu'tuna zakata kuma suke bayar da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma su gaba da ranar lahira suna da yaqinin zuwan tashin kiyama ayyul ladzina jama'u jami'a amal al ibadati al amaliyyah wal maliyyah su ne waɗanda suka hada dukkan ayyuka na ibada sawa'un aiki wanda ake da gaba ko aiki wanda ake yi da zuciya wal itiqadiyya ko kuma aiki wanda ake kudurcewa abinda dai so yake a nan kalmar tana nufin kudurin zuci kamar yadda suke nufin aikin gabai kamar yadda suke nufin aiwatar da dukiya wajen bin Allah wanda ya hada haka gaba daya to sai da ya ce kowane bangare daga cikin bangarorin da insani ke da fituwa a kan lafazin hum asani ta'kidun wato kamar tauhidi ne na abin da ya gabata a baya Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim lalle waɗanda suke haka din suna kan shiriya daga wajen su, wa ulaika humul muflihun kada kuma su ne masu rabota Allah ka sa mu a cikin su lafazin Allah zai yi kaimuna salata wa yuzuna zakata wato wadanda suke bayar da zakka zakka sanin mu cewa a ta ba a shar'anta ta ba sai a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina amma ga shi wannan sura wadda take mai kiyaye tana magana akan zakka da haka waɗansu malamai suka fassara zakka a nan wurin cewa abinda ake nufi da shi shine zakatu nan wato zakkar zuci tsarkake zuciya daga dattin shirka daga dattin hada Allah da wani cikin ibada waɗansu malamai suka ce eh da ake nufi da shi din zakka ta dukiya sai dai a cikin ayoyin alqur'ani akwai abin da za ka ga an saukar da aya amma aiki da ita sai a wani lokaci na gaba yanzu da dama akwai ayoyi da aka saukar wanda suka yi bayanin waɗansu dokoki waɗanda bayanin su bai zo ba sai daga baya su kuma ayoyin da na an riga an saukar da su a kalan fari a makka kafin a hijira zuwa madina wanda wannan tana ciki idan mun dauki wancan ubangiji ne ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun sai ayatu ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أولئك لهم عذاب وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه فبشره بعذاب أليم وبجد ومن الناس daga cikin mutane man yashtari lahwal hadith akwai wanda yake sayan yasasshen zance allahu shine kullama kullu ma yulhi alqalb da abin da ke shagaltar da zuciya do abin da baya da amfani da fuskar addini sannan baya da amfani da fuskar rayuwa wannan shine Allahu tawabun zance ne abin karantawa ko zance ne abin saurare daga cikin mutane akwai wanda yake yashtari lahwan hadith yana sayan yasashen zance zance da baya da amfani amfani na addini ko amfani na duniya saboda me yake sayan sa liyubilla an sabilillah domin ya kautar da mutane daga kan tafarkin Allah bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba fa yattakhidha huzwa wa yattakhidha sai kuma ya riki tafarkin Allah din huzuwan ya zanto abin yi wa iskili abin yi wa wasa da dafiya ulaika lahum azabun muhin lalle irin waɗannan suna da azaba mai wulakantaswa wanda take kaskantar da wanda aka sa cikin ta wa idza tutla alaihi ayatuna bugu da kare idan an karanta masa ayoyin mu walla mustakbiran walla sai ya juya baya mustakbiran yana mai yin girman kai narkin karbar karɓar abin da aka faɗa masa ayoyin ka allam yasma'aha kai ka ce bai saurare su kamar ma bai ji ba sa'ilan da ake karanta masa ka anna fi udhunayhi wakara, kai ka ce a cikin kunnuwansa akwai wani akwai wata toshiya akwai abin da aka sa aka toshe kunne yayin da ake karanta ayoyin sautin baya kai masa Allah sai fa bashirhu bi azabin alim wanda yake cikin irin wannan hali kai masa bishara da azaba wanda take da waɗannan ayoyi guda biyu akwai waɗansu makamantansu cikin surtul jasiya da ubangiji subhanahu wataala ce wailul li kulli affakin asir yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha abashirhu bi azabin alim wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم waɗancan ayoyi na cikin suratul jasiya guda hudu ne suna biye da juna a nan gurin kuma guda biyu galibin malaman tafsiri suka ce ayoyin sun sauka ne akan annabur ibn al-harith ɗaya daga cikin manyan kafirai a makka a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka turo manzon sallallahu alaihi wa sallam da addinin musulunci qur'ani na sauka akan shi yana karantawa mutane da dama daga cikin mutane sun tasirantu da abin da ke cikin alqur'ani da mu'jiza hakan yasa sun musulunta sai wannan ya bakanta masa rai sai ya ga me ya kamata ya yi sai ya tafiya ta Kanar ta Kano tun daga Makka ya tafi har kasan Farisa tun da ba daula ta Farisawa daula ce da ta dace da civilization tun lokacin da ya jahiliya har da an san su da habara wanda take kadima suna da mutane masu hikima dan haka su sun dade da karatu da rubutu sama da larabawa a lokacin da jahiliya dan haka suna da ci gaban karatu da rubutu suna da ci gaban da su sai dai galibin littattafan da suke da su ko dai na jarumai ko na labarin soyayya ko na labarin sarakuna wani lokacin abin da yake na gaskiya an yi shi a tarihi wani lokacin al'amuran da suke tatsuniyoyi ne na ƙarya to irin su sai ya rinka zuwa yana sayo su sai ya tara mutane a maka yana karanta musu yana cewa ba Muhammad yana karantar da ku labarin adawa da samudawa da mutanen madaina ba ku zo ga labarin kisra ga labarin wane ga labarin kalila wa dimna ga labarin wane da wane ga labarin rustum ga labarin wane abin da yake nufi da wannan dauke hankalin mutane kada su saurari alqur'ani bi kyau yayin da manzo Allah ke kokarin karanta mutane alqur'ani shi kuma sai kafa majalisun sa a gefe guda yana karanta mutane wadannan hikayoyi da tasinniyoyi da labarai dan dauke hankalin mutane galibin malaman tafsiri suka ce saboda shine wannan ayoyi guda biyu na dan cikin suratul qur'ani suka sauka da wadancan da suke guda hudu a cikin suratul jasiya wailul likulli affakin asid azaba ta tabbata akan dukkan wanda yake affak mai yawan kariya asim mai yawan laifi yasma'u ayatin lahi tutla yana jin ayoyin Allah ana karanta masa sun mai yusur mustakbiran sannan sai juya baya yana mai girman kai ya doge kan farnarsa ka Allah ya sama haka kamar bai ji ayoyin ba Allah ya fa bakin bi azabin alim yi masa bishara da azaba mai razi wa idza alima min ayatina shay'an idan ya fahimci wani abu cikin ayoyin alqur'ani yayin da aka karanta masa ya kalaci wani abu kamar ya yi imani da shi ya a huzuwa sai ya rike waɗannan abin abin yi wa izgili sai ya kautar da hankalin mutane da waɗansu labarai da waɗansu bayanai da yin amfani da kalmomin da ke nuna izgili game da ayoyin alqur'ani Allah ta ulai ma zaɓin muhim shi da ire-iren sa suna cikin azaba mai wulakantar da mai ita idan an sa su a ciki min wara'ihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu shay'an jahannama tana nan tana jiran ba wani abin da zai wadatar da su na wanda suka tara na dukiya ko yawan ƴaƴa a ranar tashin kiyama ballantana ya tsare musu azabar Allah wala tatakunu min dunillahi awliya haka dukkan wanda suka rika wanda ba Allah ba a matsayin zai cece su ko zai tsare su daga azabar Allah ba zai amfana da su Abin da waɗannan ayoyi ke na suka faɗa to wannan ta fuskar tauban nuzul kenan amma hakikanin lahawul hadis menene lahawul hadis an samu magana daga Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda Ibn Jarir Sabari ya ruwaito da Abdullahi dan Abbas da Jabir dan Abdullahi wanda wannan duk suna cikin sa kamar yadda aka samu daga Mujahid Ibn Jabr da Sa'id Ibn Zubair da Ikrimah Mawlana bin Abbas da Ibrahim an da Qatada Ibn Da'ama as-Sadusi wannan duk suna cikin shugabannin tabi'ai dukkanin sun yi tarayya da juna kan cewa abinda ake nufi da lawal hadis shine waka wato kada kadai da wake wake shine hakikanin abin da ake kira lahwal hadis da haka idan sun tashi fassara ayar wa minan nas man yattari lahwal hadis Abdullahi da mutum ce wallahi huwa al-ghina abin ake nufi da wannan aya waka da waɗannan maganganu ne da waɗannan manyan malamai cikin sahabbai da tabi'ai malamai suka kafa hujja wajen haramcin sauraron waka musamman waka haɗe da kiɗa amma malamai sun yi bayanin halaccin waƙe shine rubutacciyar waka wadda babu mai kiɗa a cikinta amma waka wadda suke haɗe da kiɗa wannan da dassin wannan aya ko da wannan bayani da malamai suke karkashin wannan aya wato ake haramta cikin addinin musulunci kamar kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sura Isra wa tafziz man istata minhum bi sawtik wa ajlib alaihim bi khaylika ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا مجاهد يتي كما أبن أكل من واقع ubangiji ta ala ke cewa iblis sai tana yi maka jinkiri zuwa ranar tashin kiyama kamar da ka bukata wa tafsiz manista ta da sautuka hankalin wanda ka samu ikon jan hankalinsa ke sautuka da sautinka da muryarka cikin mutane da shi ya bika da aka ce saut anan gurin shine alghina saboda waka tana ɗaya daga cikin abin da ake ribatar hankalin dan adam da shi sama da kowane irin abu kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ta fa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun Abdullahi da Abdullah wa antum samidun ma'ana waka ake nufi anan gurin ma'ana kuna dariya idan an karanta alqur'ani yayin da kuke tagaltuwa da wake-wake ko sauraron kada-kada da wake-wake kamar yadda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul furqan wa idza marru bil lagwi marru kirama bayan Allah na gari idan sun wuce inda ake waka marru kiraman za su wuce ne suna masu kawar da kai ba za su zauna ba a wajen ballanta na su saurara waɗannan ayoyi dai da waɗansu wanda ba su ba idan an bi fassarar magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'iyan sun fassara su da cewa abin da ake nufi shine waka kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suke da ra'ayin a iya sauraron waka kamar ibn hazm zahiri shi a ra'ayinsa a iya sauraron waka yana kafa hujja da fadin Allah subhanahu wa ta'ala allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana sai ya dauki lafazin al-qawla anan ya tafi kowane irin zance idan ka ji ana zance ya halaka ka saurara to amma wanda zaka bi shine mai kyau idan ka ji mara kyau sai ka kauce amma idan ka ji mai kyau sai ka bi kace to kaga anan gurin ba a hana sauraron zance ba kowane irin zance ina fata an fahimta da zancen malami da zancen zabiya da zancen bakaɗi da mawaka da maraya da kowaye ba kowa ka saurari zancensa sai dai idan ka ji mara kyau to sai ka kyale masa kayansa amma idan ka ji mai kyau sai ka mai menene hujjar ka kawai da kai fa yattabi'una ahsana kaga nan gaskiya wannan fahimta ta ibn hazm fahimta ce wadda ta saba fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'ul tabi ba fahimta ta mai kyau kuma lafazin alqawl a cikin wannan aya ai daidai yake da lafazin alqawl a waɗansu ayoyin na daban wanda lafazin alqawl a wata ayar ta daban ana nufin alqur'ani mai girma Allah ya ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bilhazl kaga lafazin qawl anan alqur'ani wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun afalam yadabbar alqawl am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin lafazin alqawl anan kaga alqur'ani mai girma kenan da haka bai dace ba a fassara alqawl cewa shine kowane irin zance idan ya so sai ka bi mai kyan cikin sa ka kyale lalatacin cikin sa to anan gurin sai wani ya iya cewa to idan ka ce alqaul anan ana nufin alqur'ani to a cikin alqur'ani akwai abin bari dan ati allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana sai malamai ba ta ansar cewa eh a cikin alqur'ani akwai abin bi akwai abin bari abinda alqur'ani ya faɗa na kyakkyawan aiki ya faɗe shi ne dan abin shi abinda ya faɗa na mummunan aiki ya faɗe shi ne dan abin dan abin abinda ayat yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana a ilmanci zai sake cewa ai to ka ce fa yataluna ahsanahu labazin ahsana yana da kishiyoyi guda uku ne akwai alhasan sannan kuma akwai alqabih to alqur'ani ya ce yasmi'una alqawla fa yattabi'una ku. to menene ahsan mafi kyau kaga ahsan mafi kyau sai kuma mai hasan kyakkyawa sai kuma qabih mummuna mun yi cewa mummuna za a bar ba za a bi ba to kyakkyawa fa ita kuma aya ta ce mafi kyau za a bi amma ta yi shiru game da kyakkyawa ba ta ce a bi su ko kar a bi su sai malamai suke cewa hukunce hukuncen shari'a guda biyar ne wajibi da mustahabi haram da makaruhi sai kuma ja'izi da wajibi da da mustahabi wannan dukkan su ana fahimtar su ne karkashin umarni idan aya ta yi umarni ko hadisi ingantacce ya yi umarni to lalle ne wannan umarnin ko ya zama na wajibci ko ya zama mustahabbanci kamar yadda haramun da makaruhi shi kuma ana fahimtar sa ne karkashin hani duk abin da aya ta hana ko hadisi ingantacce to hanin nan ko ya zanto hani ne na haramci ko hani ne na karhanci ja'izi shi ne abin da shari'a ta yi shiru ba ce ba ka yi ba ce ba a karkai. to idan ka san ka san al'amurra gaba ɗaya sai ka samu kashi uku ne in ba dai qabihun mummuna kenan ne abin da shari'a ta hana su mummuna ne sawa'un haramun ne ko makruhi ne dukkanin su mummuna ne illa iyaka wancan hanin mai karfi wannan hanin karami amma dai mummuna ne sai dai darajar munin wani ko ne ina fata an fahimta duk abin da shari'a ta ce a yi sawa'un umarni ne na wajibci ko na musabanci to wannan abin ne mafi kyau duk abin da shari'a ta yi shiru ba sai ba a yi ba sai ba kar a yi to wannan abin kyakkyawa ne domin da mara kyau ne da ta sa cikin hani da mafi kyau ne da ta sa cikin umarni amma tun da yi shiru sai tsaya a matsayin mai kyakkyawa kaga akwai kabibun da kuma hasan da kuma ahsan to ahsan shine wajibi da musahabi hasan kuma shine mai da'imi to dama da'imi ai ba umarni aka yi da aiki in kaga dama kai in kaga dama amma kabihun kuma an hana da haka fadin Allah ta'ala allazi ne yasabi'una alqawla fa yattabi'una ahsana ma'ana waɗanda suke sauraron alqur'ani sai su bi mafi kyawun abin da ke cikin alqur'ani to mafi kyawun abin da ke cikin alqur'ani shine me wajibi da mustahabi hasan kuma an kyale ko su ko kar su wannan ba a ce ba su ba a ce ba kansu kabihu kuma lalle sun nisanci sun sun yi ahsan ina ba ta fahimta to kaga abin da aya take nufi kiran da alqawl babu yadda za a fasara alqawl a ce anan gurin waka ta cikin alqawl sana hadisi ya tabbata cikin bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa waɗansu mutane za su zo daga cikin karshen zamani a cikin al'umma ta yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'az za su rinka kokarin halatta al-hira zina ita ce al-hira bil ha wal ra ra din mukaffafa wa tarri shidda ba wal harir tufafi na al-harir wanda yake dangi da tufafin da aka haramta wa mazajinsa wal khamra za su rinka kokarin halatta giya wal da kuma kada kada da wake wake shine al ma'azin manzo Allah yace a zamanin su babu su amma za su zo nan gaba suna kokarin halattawa wannan sai nuna mu'jiza ta annabta wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi kuma hadisi ne da cikin hadisi sai ya da ya kawo shi wato mu'allaq sai dai mu'allaqun bi sigatil jazm wato mu'allaq ne da siga ta jazmin magana to wannan dai kadan kenan daga cikin dalilai da malamai ke kafa hujjar su dangane da haramcin sauraron kaɗe kaɗa da wake-wake wuri bi ne kawai aka hada aka halatta sauraron kiɗa da waka shi ma kuma gabata kaɗai wuri na farko ranar aure da an yi wa wancan aure yan matan da za su rakata ko matan da za su rakata ko da matan aure ne bayan sun je ya halatta su yi kiɗa su yi waka a wajen su furta kalmomi waɗanda shari'a ba ta haramta faɗan irin waɗannan kalmomin ba wanda babu basa babu zambo babu abaici ba hada husuma ba zagi a cikin kalmomi na raha ya halatta mata su yi wannan hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari daga ar-rubayya bint muawwid tace bayan an kai ta gidan mijinta wace gari da safi manzon Allah ya je gidan ta ce wa mai ruwaito hadisin yadda ka zauna akan shimfiɗan nan haka manzon Allah ya zauna akan wannan shimfiɗan kaga anan wani shi manzo sallallahu alaihi wasallam matsayinsa a cikin al'ummarsa babban matsayi ne yana da ikon shiga gida yana da ikon zama a akan shimfiɗa da wuta yana da ikon bantuwa da wuta tunda isma ta ubangiji tana kewaye ne, wallahu ya asimuka min nas shaytan ba zai iya cin nasara akan tunda Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi bayina baka da galaba akan haka Allah ce da iblis sai waɗanda suka bi ka cikin halakaku wanda manzo Allah ko baya cikin sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah ya zauna a wajen waɗansu ƴan mata suna kiɗa suna waka suna yin annadbu abinda ake nufi da annadbu zikru mahasinul mayyit suna ambatan waɗansu halaye kyawawa na waɗanda suka mutu a yakin badar suna cikin wannan magana sai daga cikin sai da baka cikin wa fi da nabiyyun ya alamu wa fi gadi a cikin ma akwai annabin da ya san abin da za a yi gobe sai annabi ce da'i haza wa quli bil ladhi kunti taqulina sai dai wannan magana ta wancan wadda ke yi tazu amma cewa a cikin mako annabin da ya san abin da za a gobe karki sake fadin wannan magana kaga wannan sai zanto tabbatar da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne a ranar biki ko kuma waya an kai amarya na biyu shine a ranar idi shi ma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu na aisha Allah ta kare ta gare ta tace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gida na ranar idi yana kwanta a daki sai ga waɗansu ƴan mata guda biyu cikin ƴan matan mutanen Madina sun shigo suna kiɗa suna waka kuma ba ma mawaka bane ma'ana ba sana'ar su bace kiɗa da waka din amma saboda raha cewa yau idi yau take sallah shine suke kiɗa suke waka sai sai zana Abu Bakar da ya shigo yaji su sai ce a mizmar shaytan bi bait rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace garayar dan da albaitin shaytan kenan a gidan annabta zai kore su kenan sai manzo Allah ce da'ahuma ya Abubakar fa inna li kulli qaumin ida kyale su ya kai sayyidina Abubakar kowanne mutane suna da idi yau ranar Idi. Ibn Rajab al-Hanbali Allah ya kansa da gafara yace da annabi ce da sayyidina Abubakar kyale su kowanne mutane suna da idi ya nuna halaccin yin kidan ranar idi amma kuma rashin yin inkari da Abubakar lokacin da Abubakar yace amizmar shaitan wannan ya nuna sai kiɗa da waka da lallai algaita ce dan amma a ranar idi an cire shi daga wancan umumi an ba shi hukunci na kususi bai kususi yau mai idi wannan sai nuna kenan matukar abin ba a ranar idi ba ne ba matukar abin ba a wajen biki ba ne ba yana nan a matsayin sa na mai ce shaitan a mizmar shaitan shi bai rasulullah maza Allah ce ba algaita shaitan ba bai ta haka sai dai sai kyale su ayyau idi a ce me yasa yau ya zama ya halatta saboda mai a take da in ba idi ba duk wanda ya sake koma kan hukuncin da Abubakar ya faɗa wanda manzo Allah bai masa inkari ba ina fata an fahimta to kaga dai a takaice ana yin kiɗa da waka ne kadai a waɗannan ranaku guda biyu waɗansu malamai sun ƙara da cewa kuma inda qudumul ghaib wani mashhurin mutum bako kwana biyu baya ya yi tafiya wajen taranci a tare shi da kiɗa wani shugaba cikin jama'a a tare shi da kiɗa waɗansu malamai suna kafa hujja da hadisi akan wannan wata mace ta yi bakance cewa in dai manzon Allah ya dawo lafiya game da tafiyar da yi ni ko sai na je kusa da shi na kada gangata na yi waka da manzon Allah ya zo kuma ta je sai wannan sai bakan ta ta zartar da ka, ko manzon Allah bai mata inkari ba waɗansu malamai suka ɗauki wannan a umumi cewa duk inda wani bako ya zo mashahuri ma'ana bayan ya yi tafiya kamar sarki ya yi tafiya ko gwamna ya yi tafiya ko wani malami ya yi tafiya ya daɗe baya gari wajen dawowa sai aka tsare shi da gida haka wadanda suka ce wadansu malamai suka ce a'a wancan abu wancan abu da wancan mata ta yi qadiyatu ainihin ne la umumala ita kadai manzon Allah bai wa izini yo ai ya ja yin tafiya ya dawo ba a taba gani ba a tarihi an tare shi da wannan din sai ga wannan matar ita kadai inda abin wani abu ne wanda yake ya shafi kullun da kowa da kowa da sahabbai sun cigaba da maimaitawa kuma da ma sun riga ta yi kuma da bayan ta kuma sun cigaba da yi amma kuma kafin ta ba taɓa yi ba bayan ta ba taɓa yi ba ita ma daga wannan ranar ba ta ƙara yi ba a tarihi saboda ga babu yadda za a kafa wuta da wannan wannan duk kakan faɗa hujjoji ne dan idan wani zai makale a wani waje sai kai bayanin yadda hadisi yake ko ba haka ba wannan shi da hakika ne yadda al'amuran dan haka da yayan uwa a hakikanin gaskiya sauraron kiɗa da waka bi halatta kuma kamar yadda na faɗa galibin malaman tafsiri cikin sahabbai da tabi'ai sun fassara lahawal hadis a cikin wannan aya da cewa shine kida da wa illa iyaka kawai ya halatta ne ga mata kadai a ranar kun idi da kuma lokacin mata kadai banda miji shi namiji kan ko a ranar idi bai halatta ba shi namiji kan ko a lokacin biki bai halatta waɗansu sukan kafa hujja da wani hadisi cikin rububi ba tare da yin bayani sai hadisin mutanen habasha da suka zo cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna wasanni har sai na Abubakar ya tambaye Umma na Aisha kina da sha'awa ki leka su ta tace eh manzo Allah ya tsaya a bakin kofa ta daura ta dauki haɓar ta dora akan kafadar sa tana leke tana kallon abin da suke sai wadansu suka fa hujja da wannan dangane da yin wasanni na maza wannan ya halatta idan irin wasan na wadannan mutanen ko kuma zai shiga cikin ma'anarsa wasan da wadannan mutanen suka rika yi ba kida da waka bane ba mai ganga a cikin ba wani mawaki in kuma sun yi waka mai suka ce waɗannan dai an ji mai suka ce to waɗancan ko mai suka ce ɗaya babu mai kiɗa a cikin abin da suka rika yi ne suna jefa mashi suna cefewa suna koyan harbi suna suna nuna yadda ake sarrafa kwali da baka ko kuma jefa mashi a tafi ko ko a yi saitin abu don a same shi kaga wannan yana da manufa ta jihadi kamar yadda sahabbai sun yi kokowa a gaban manzon Allah wasan kokowa manzon Allah ya tabbatar da su kokowa da babu tata ta nuna kwanji ta motsa jini ta training ga karfin jiki wannan ya halatta ku yi kokowa kai da wani ba kokowa irin ta aje a biya tikin aje a karɓi kuɗi a shiga ba wannan haramun ce a'a mu je filin training mu yi kokowa ya halatta wannan manzon Allah ya tabbatar da sahabbai kan wannan dan saboda abin da ke kara tabbatar da karfi ga al'ummar musulmi ko da jihadi zai zo suna da karfin da za su baiwa addinin su kariya wannan ka gana da manufa mai kyau amma kiɗa fa da rawa baya da wata manufa in ba manufa ta ta namiji ya kokarin ka bace da mace ba dan da yawa daga cikin malamai suka ce mai kiɗa da waka bayan abin da ya haramun ne sannan kuma yayi kamance ce da mace dan mata ne kada aka halatta wa su ma a lokaci kaza da kaza kamar da muka bayani ina ba da mai ban bangiji ta alaƙi wa minan nasu man yastari lahawal hadith daga cikin mutane akwai wanda yake sayan yasasshen zance Malamin suka ce waka na shiga ciki sannan kuma duk abin da baya da amfani a addini da duniya yana shiga karanta wani littafi na labarai da tatsuniyoyi wanda yake baya da wata manufa ta addini ko ta kasuwanci duk zai shiga karanta nobel karanta tatsuniyoyi marasa kan gado nobel na turanci ko na hausa duk yana cikin lahawar hadisi kawai dan idan hankalin mutane ko karanta waɗansu majallu da jaridu na ban dariya kaɗai. akan abin da ba su da haqa'iq ba a yi su ba a tarihi duk wannan yana cikin lahawar hadisi dan zai shagaltar da mutum ne daga abu wanda yake mai amfani bi yudilla an sabilillah yakan yi hakan dan ya kautar da mutane daga tafarkin Allah bi gairi ilmin ba tare da ilmi ba wa yattakhizaha huzwa lafazin yattakhizaha ha'u damira ne yaudu ila madha yaudu ila sabil lafazin sabil yuzakkar wa yu'annas ana mai da shi muzakkar a larabci ana daukar shi ko mu'annas kaga wa yattakhizaha huzwa wato da sabila allahi hudwa ulaika lahum azabun muhin wa idza tutla alaihim ayatuna fi an wa idza tutla alaihim ayatuna alaihi ayatuna walla mustakbiran كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم ثالثا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم إن الذين آمنوا lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka kuma yi ayyuka na gari wa minha yana da cikin ayyuka na gari ko hidayatun na shiryar da mutane ila Allah zuwa gaban tabarkin Allah bima anzala ala rasulihi da hanyar karantawa mutane abinda Allah ya saukar bisa ga manzon su tsira da mutum tabbata gare shi wanda duk suka yi wannan lahu na na'im suna da aljanna wadda take cikin ni'ima ta ni'ima Allah sa mu cikin khalidin fiha za su dawwama a cikin ta ay muqaddaran quluduhum fiha ana kaddara musu dawwama a cikin aljanna ba tare da tsufa ko mutuwa ba idza da kaluha in sun shiga wa'ada Allah haqqa wannan alƙawari ne na Allah wanda yake bisa ga tabbas ay wa'adahum Allah zalika wa haqqahu haqqan ubangiji yayi masa alƙawarin haka ya tabbatar da shi matakar tabbatar wa huwa al-aziz hakim shi Allah shine al-aziz wato mabuwayi allazi la yaghlibuhu shay wanda ba abin da ke rinjayarsa fa yamna'uhu min injazi wa'dihi wa wa'idihi ballantana ya hana shi suka alkawalin da yayi na rahama ko cika narkon da yayi na azaba Alhakim kuma Allah shine al-hakim allazi la yadau shay'an illa fi mahallihi wanda baya sanya kowane irin abu sai inda ya dace sai Allah خلق السماوات بغير عمد ترونها وعن في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال خلق السماوات Bangiji da ala ne wanda halitta sammai guda bakwai daya saman daya bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da waɗansu ginshikai da kuke iya gani ba a dan sun yi fassara guda biyu wajen bai gaire amadin tarawnaha wadanda suka ce ba tare da ginshikan da kuke iya gani ba abin nufi akwai ginshikan da suke tokare da sama amma ku ne ba ku iya ganin su malamai suka ce a'a bi ghairi amadin wato ba tare da wadansu ginshikai ba rauna ha haka kuke ganin ta saman ba tare da ginshikai ba ma'ana babu kaga idan ka dauki wata fasarar lallai jerin ayoyin na iya daukar ma'ana idan ka dauki wata shi ma ihtimalin akwai ubangiji ta ala ne wannan bisa ga gunin sarsa bisa ga cikakken ikon sa wa alqafil ard rawasiya sannan ya jefa duwatsu manya manya a cikin kasa fasar rawasiya shine duwatsu an da bikum domin kada kasa din ta yi girgiza da ku ko ta kife da ku wa basta fiha min kulli dabba sannan kuma ya daidaita kowace irin dabba a bangasa kowace irin halitta tsakanin halitta masu kafa biyu da masu kafa hudu da masu sama da haka da waɗanda suke tashi da sauransu domin lafazin dabba ya shafi kowace irin halitta wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba'a yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir kaga lafazin dabba ana ya shafi kowace irin halitta da mai kafa biyu da mai hudu da mai sama da haka da mai tashi da wanda suke tafiya da na cikin ruwa da na sarari dukkanin su dabba shine basta fiha min kulli dabba ya daidaita nau'ikan halittu a cikin kasa a wurare daban-daban a sasanni daban-daban wa anzalna minas sama'i ma'an Allah ce muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karim fa ambatna sai muka tsirar fiha a cikin ita kasa din min kulli zawjin daga kowane irin nau'i na tsiro karim wanda yake mai karanci ba nan suka ce me ake nufi da nau'i mai karanci abinda aka saba ji min kulli zawjin bahir fa idza anzalna alaiha al-ma'a tazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij cikin suratul wato sai wutsar da kowane irin nau'in tsiro wanda yake bahijin mai bankaye mai bai sha'awa kamar yadda ce wal arda madannaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra li kulli abin da ke da bankaye mai kyan gani shine bahi. amma a ce zaujin karim mai karamci ya za a ce masa mai karamci suka ce karamcin yana bayyana ne ta fuskar duk abin da ya fito daga cikin tsiro ubangiji ta'ala ya karrama bayi ne da shi a matsayin ni'ima sawa'un abinci ne na ko na dabbobin ku anna tabugna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa na fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'ika gulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum kaga ai karamci kenan a tsiro maka da abinda zaka ci da abinda dabbar ta a tsiro maka da abin da yake abinci ne da abin da yake kayan marmari ne a tsiro maka da abin da yake fulawa ce ma da zaka suka a wurin da kake son ka gani ta baka kaye ta baka ka'awa kaga karamci ke shine ambatna fiha min kulli zawjin karim waɗansu malaman sai ƙara bayanin cewa karamcin zaka lura da shi ne idan kai mu karana kai gwaji tsakanin mai ka shuka na iri da mai ka girba da kaka dan ka gane lalle akwai karanci cikin abin da ke tsirowa da kasa domin za ka shuka kwaya daya ta fitar da zangarniya zangarniya ta samu kwaya ɗari a jiki kaga an nan ga maka sau nawa yayin da aka yi ruwan shuka wanda zai ya ɗauki iri galibi karban manomi ayyukan zuba ne kwano ɗaya ko rabin kwano a cikin buhu ya ya haka ya rike sungumi ya tafi gona zai duka amma da kaka idan ana girbi zai je dauko shi kadai zai dauko wa dai sawo nawa zai yi kan abin nan da ya matsalin shi Ahmad ya je duka kaga shine ambata lafiya min kullu zawjin kare. mun fitar daga dukkan wani abu nau'i na abin da ke tsorowa daga kasa wanda yake mai karamci bai karamci saboda ya baka sama da abin da ka baki to kaga wannan karamci ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗansu malamai suka ce karim din daidai yake da bahi din ma'ana hasanul manzar abin da yake da ban sha'awa wajen ganin Dukkan waɗannan ababai da Allah ya lissafa a baya alqa samawat bigari amma da sarauna halittar sama da kasa ba tare da wani abu ba ilqa'u arrawasi fil ard jefa duwatsu a ban kasa dan kasa ta yi girgiza da mutane basu dawabi biha wato daidaita halittu a ban kasa kowanne an yi masa mazaunin su da garin da wurin zaman sa sannan saukar da ruwa daga sama da fitar da tsirrai duka waɗannan ababen gaba su ne Allah ya jumla sai ce haza khalqul wannan halittar Allah malamai haza ismul ijara din nan baya takaituwa akan wani abu guda daya yana takaituwa akan duk abin da zaka iya gani lokacin da ka bude idanka kuma ka bani labarin cewa yayin da ka bude idanka menene abin da idanka zai fada gare shi wanda ba halittar Allah ba sai dai in zaka rantsa amma matukar ka bude idanka duk abin da idanka ya gani menene khalqul lahi hada khalqul wannan halittar Allah ne gaba ba aruni ma za ka laka min duni ku nuna min abinda wanda ba Allah bai halitta wanda ba Allah bai halitta komai ba bai kuma halitta bal zalimuna fi dhalalin mubin bal dai azzalimai suna cikin fata wanda yake mabayyana sai ubangiji ta alaka ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ubangiji wala kada adina luqman al-hikma hakika mun baiwa hikima malamai sun yi sabanin me ake nufi da hikima anan ce hikima ita ce ilimi ko kuma annabta waɗanda suka fassara hikima da ilimi ko basira ko kaifin hankali to wato kenan luqman ba annabi bane ba malami ne mai hikima ne mai basira ne mai kaifin hankali waɗanda ko suka fassara hikima a matsayin annabta to kaga Luqman ya zama mai kenan ya zama annabi amma galibin malamai sun tafi akan cewa Luqman ba annabi bane kamar lafazin hikima yana zuwa ne da ma'anar ilimi yu'tul ta man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan kasira. wa ma yadhakkaru illa ulul albab ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan galibin hikima yakan zo da ma'anar ilimi da ma'anar basira da ma'anar sanin ya kamata da ma'anar sanya abu inda ya dace wuraren da hikima ta zo da ma'anar annabta ta tun wurare ne wanda lafazin hikima din kadai ba shi ke nuna annabtar ba sai yin akwai wata karina an gane ko yan akwai wata karina a wajen to kin za a kafa hujja da annabta din dan haka dai a nan gurin galibin malaman tafsiri sun tafi ne kan cewa Luqman wani bawan Allah ne mai hikima amma ba annabi bane ba mala yace fi nasabihi khilaf a cikin nasabar sa akwai sabani wal masburu annahu adamiyun habashi abin da yake har wajen malamai ba adami ne ba balarabe bane ba sannan mutumin habashin ma'ana bakan fata wa fi nubuwatihi aidan khilaf sannan kuma akwai sabani dan sa annabi ko ba annabi ba fal jumhuru qalu laysa bi nabiyyin jumhurin malamai wa yayin sun ce ba annabi bane ba li sawadihi dan sa bakan fata والنبي يجب أن يكون في أعلى الصفات البشرية يكو النبي يا فيك ما تايزنتو أتكن ما في قولوا والصفو في نتن أدم والسواد نقص كسن تور متن بكي كما أكوين نكسا إذا أنكت التاجد بني ما لا يتي وأنا أتبع إكرمة والشعبي القائلين بنبوتي يتنيكم ina bin ra'ayin ikrima ina bin ra'ayin sha'abi waɗanda su suka ce su sun yarda cewa shi annabi ne li'anna sawada launun yakunu hasanan wa yakunu kasancewar mutum baki launi ne wannan kadai ya iya zantowa kyakkyawa ya iya zantowa mummuna kama annal bayada yakunu hasanan wa qabihan kamar yadda fari din ba ya iya zantowa muni ya iya zantowa kyawu a wani lokaci wa bi munafiq yakan iya canjawa da canjawar wurare anan wurin abinda malam yake yasa ya mayar da martani kan maganar jumhur illa dan da aka ambata suka ce ba annabi bane ba da sun ce ba annabi bane suka ce shi kenan amma to suka ce dan kasancewar sa bai shi malam illa sai yake rusu dan me za a ce ba annabi bane ba dan baki ne shi a annabta ba wai kasancewar mutum fari yake sa a ba mutum annabta ba kuma kasancewar sa baki ke sa a hana mutum annabta ba zabi na Allah Allahu yasfi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah yafi sanin idan ya dace ya sanya annabtarsa amma kasancewa mutum fari kasancewa ta baki waɗannan ababai ne wanda ke lafiya Allah kuma a kara wani hukunci baya ratayewa da wannan domin kaida ta ubangiji da mamiya shine inna akramakum indallahi atqakum wato ainihin mafi darajar ku a wajen Allah ta'ala shine wanda ya fi ku tabawa ku Allah ba ya farin fata ko bakin fata ba ga Abu Lahab fari da kuma yana cikin bakwarishan dangi ne amma aya ta sauka take nuna tabe wasu shi da matarsa tabbat ya da abi wa tabba ma an ma kasab sai za ta lahab fakin fata ne amma manzo Allah ya cewa me kake aikatawa na motsin takalmin ka cikin aljanna ji bakin fata saboda haka kasance mutum ko fari wannan baki ne abin da yake zaka yi daga cikin jumhurin malamai ba wai dukkan su bane ba ba annabi bane ba wai dan kasantuwar sa a'a su dai a binciken su ba annabi bane kadan ne wanda suka kawo wannan illar kasantuwar ta baki fata wanda ita malam ke mai da martani kai kuma ya faɗi kishiyar zancen su dan tabbatar da rufe wata illar a hakikanin gaskiya na fi karkata zuwa ga ra'ayin da ke nuna ba annabi bane dan ne abin da jumhurin malamai suka faɗa ko da alimami imam ibn kasir ya melo ilai a cikin zancen za ka ga ya karkata zuwa gare shi da shi da wadansu malamai kusan a cikin sahabbai da tabi'ai wanda aka samu da wannan ra'ayin daga shi ikirma shi sha'abi shi kan ibnu kasir a wajen sa ba ikrima ne kadai bai tabbata ba ta fuskar shi abin cewa ya da annabi kaga anan gurin akwai dalilai da dama da za su nuna cewa ba annabi bane a takaice dai bawan Allah ne mai hikima mai ilimi a wani lokaci da ya wuce a baya waɗansu malamai sun ce an yi shi ne a lokacin annabi dawo waɗansu kuma suka fito sun lokacin na daban ayoyi na alqur'ani mai girma da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam sun kawo kissa sa a ba tare da tantance mana a wani zamani ko a zamanin wani annabi ya rayu ba abinda ake so mu dauka darasin da ke cikin kissa cikin wasiyar da yawa ɗansa wannan ne gagarumin abin da ya kamata a bashi kulawa sama da kasancewar sa bari maki an yi shi a lokacin annabi da ba a yi a lokacin annabi da rububa a wani zamani a Falastin ko a Iraq kenan wannan to an ba shi darasi na tarbiyya na farko shi yasa za a ga manzon Allah ya maimaita wannan cikin hadisan sa da dama kamar hadisin ya gulam inni uallimuka kalimat zan sanar da kai waɗansu jumloli waɗansu kalmomi masu amfani waɗansu zantuka masu daraja da kima ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah kaga wannan kokarin dora mutum ne akan tarbiyya ta gari imani kiyaye dokokin Allah sai Allah kiyaye ka a ce duk abin da zaka yi ka nemi tsaron Allah ka nemi Allah ya kare ka a sa bai kai na kai ka kiyaye dokokin Allah ba yayin da kake kiyaye dokokin Allah ma'ana wannan shine abin da zai dawo maka shi Allah ya kiyaye kai kare kai baka don lafazin in fa kana aiki ilal amr ya hafazka kuma kaga ai jawabu talab kaga wancan talab wannan kuma jawabu talab ka kiyaye dokokin Allah sai Allah din ya kiyaye ka ma'ana idan baka kiyaye ba ba zai kiyaye ka ba ihfazillah tajidhu tudahak ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya maka jagoranci ma'ana idan baka kiyaye dokokin sa ba ba sai maka jagoranci sannan idan sa'alta fas'alillah wa idan sa'anta fas'in billah kaga wannan duk dora mutum ne a bisa ga imani da aqida ta garin lokacin da yake yaro kan kai yasa ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne wanda yake zalunci ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تدعهما فصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما waɗannan ayoyi guda biyu jumla ce mu'tarata ba sa cikin wasisin da kuma ne wadansa maganganu ne waɗanda ubangiji ta ala ya saƙa su ya sa su ma'ana ubangiji ya sarƙafa su ya sanya su cikin tsakiyar lukuma. Lukuma ne ya fara wasiyarsa kafin a kai karshe aka yanke aka kawo waɗannan ayoyi guda biyu me ya makasudin da ke cikin ayoyin menene dangantakar sa da maganganun lukman? wannan zai bayyana yayin da muke karanta Allah madaukaki ce wa wasaina al-insana biwalidayhi hakika mun yi wasiti ga dan adam biwalidayhi dangane da iyayensa guda hamalatu ummuhu wahnan ala wahn mahaifiyarsa ta dauke shi rauni akan rauni lafazin alwahan na nufin adda'af rauni daga wahana yahinu wahnan ko kuma wahina yauhan wahnan ma'ana dai rauni akan rauni dan saboda lokacin da ciki yake wata uku farko ba ta jin wahala lokacin da ya shiga wata uku na biyu ta dan fara samun canji a cikinta ya shiga wata uku karshe wahala kuma ta karu kenan ma'ana ciki na ƙara girma tana ƙara samun mai rauni a cikin ciki ne wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amai sannan kuma ana yaye yaro ne cikin shekaru guda biyu ga wanda yake son ya cika shekaru na yayi wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilina liman arada an yutimma ridaha wato ana shayar da yaro shekaru guda biyu ga wanda yake son ya cika lokaci na shayar da yaro ya yi shekara biyu yana kan nono idan an yayi shi a shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi ba a yi laifi to amma a koyaushe ne aka baiwa mutum dama na ya shayar da yaro shekara biyu a hakikatin gaskiya za a yi lissafi ne wata nawa ya a ciki wata nawa ya ci kafin a haife shi ne zai ba da damar a gane wata nawa za a shayar da shi tunda ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi bayani cikin ayat da makaranta din wal walidatu yurdina auladahunna aulaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a wato za a shayar da shekara biyu ga wanda yake sanya kai lokaci na karshe na yau na shayar to a wata ayat daban sai ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara shayar da shi da kuma yaye shi watanni talatin ne to watanni talatin ga shekara biyu idan aka ɗauke shekara biyu a cikin watanni talatin saura wata nawa a ce idan yaro ya yi wata shida ne a ciki to shi ne ya halatta a shayar da shi har zuwa shekara nawa biyu amma idan yaro sai da ke shekara a wata bakwai a ciki to idan an tashi shayar da shi wata nawa kenan eh wata 23 kenan ba dai kai wata 23 ba idan ya yi wata takwas a ciki ashirin da biyu idan ya yi wata tara a ciki ashirin da ɗaya ma'ana tsawon da ciki ke ɗauka yana rage wancan lokaci da shekara biyu da abinda ake so da shayarwar da zaman ciki shi ne nawa wata talatin to kaga idan yaro ya zo ya wata bakwai a ciki kuma ka zo ka shayar da shi shekara biyu cik to ya zama wata nawa kenan wata talatin da wani abu shi kuma Allah ce wa hamduhu wa bisaluhu salatu da shekara wata talatin da ba a sun yi wuce wata talatin ina fata mun fahimci wannan kaga kenan kar mu dauki shekara biyu cewa kofa abu da kake a'a sai fa in yaro wata shida kawai dan da zaran yayi saboda haka kuma dole a rage wancan watanni sai da idan mun tashi da safi ba za su wuce watanni 30 wa fi sahibu fi amai Allah ce adiskurli wa liwalidayka ilayya al-masir lafazin adiskurli fassara dai na wasaina dan da Allah ce wasaina al-insana min wasiki da dan adam to kamar wani tambaya aka yi masa wasiki aka ce me sai Allah ce ga fasaran wasi aniskur li wa liwalidika wato kai mun godiya kuma ka gode wa iyayenka wannan shine mai wasiki to menene hikimar kawo hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin kafin daga baya a kawo maganar anis kurli wa liwalidayka duk da cewa anis kurli wa liwalidayka shine fasara mai wasiya ma'ana jirin zantan yadda yake ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير mun yi wasiti zuwa ga dan adam game da mahaifansa guda biyu mun ce da shi ka gode mun sannan ka gode wa iyayensa guda biyu makomarka tana gare ni adi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain dukan wannan jumla ce mai jumla mutarra bi ma'ana la mahalla laha min al-i'rab abin da yake an kawo ta a tsakiyar zance yayin da ko babu ita zance ya cika daidai kawo ta na nufin isar da wani sako na musamman da daban sai malamai suka ce me wannan jumla take isarwa hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu bi amay domin da ba a kawo ta ba inda ba kawo wannan jumlar ba da aka ce wasail al insana bi walidayhi da aka ce an iskurli wa li ka sai zanto kasan da iyaye guda biyu za su samu na kyautatawa daga wajen ɗansu za su samu ne bin tasawi dai wani da hannu. ka biyo uba hamsin ka biyo uwa hamsin amma ƙa'ida ta musulunci kuwa kaso na uwa ya fi na uba yawa na kyautatawa dan wani sahabi ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam cikin mutane wane ne yafi kamata in kyautata masa manzo Allah ya mahaifiyarka sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan wa yace sannan mahaifinka sai da manzon Allah ya ambaci mahaifiya sau nawa sau uku sannan aka kawo mahaifi a hudu sai wannan ya nuna kasanta ya fi girma to kila wani ya tambaya me yasa kasanta ya fi girma shine amsar anan gurin hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amai ta dauke shi rauni akan rauni shi uban ba wani rauni ba wani wahala da yake <laughs> ba wata wahala da yaji a cikin lokacin da ɗan yake cikin shi bai ji wannan nauyin ba a cikin jin wannan nauyin wahanin ala wahan sannan lokacin da yaron yake zu yake zuƙar maman da ke cikin ta shi bai yaron bai tsotsi komai a cikin gaba amma daga jikin ta yake zuƙa to kaga wannan shine dalilin da haƙƙin da yafi girma saboda haƙƙin namiji wanda yake mai ina ba dan fahimta hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amay an iskur wa ka ilayhi mafi ka yi mun godiya sannan ka gode wa mahaifanka sannan makomar ka zuwa gare mu jiki, to me yake nufi da godiya godewa Allah shine bauta masa subhanahu wa ta'ala godewa mahaifa kuma shine kyautata masa domin duk wanda aka ce yi wa Allah godiya abin nufi ya bauta wa Allah shi kadai kada hada shi da wani yawa mahaifansa godiya abin da ake nufi yayi musu me ihsani Allah haƙƙinsa shine bauta iyaye kuma haƙƙinsa shine me ihsani tunda Allah ce wa abdullahi wala tusriku bihi shay'a sai ta me wa bil walidaini ihsan kaga su iyaye ihsani ake musu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana a sai lafazin ashkur din ya hade al ibadatu lillah ya hade al ihsan ila walidaini ina ba za mu fahimta da haka godiya ga Allah ba ta take to akan cewa alhamdulillah mun gode Allah a ba haka bane ba ba wata ta masa shi kadai ba tare da abin bauta ba wata ta masa da baki ba wata ta masa da gabbai ba wata ta masa da zuci kadai ta shi da ibada shi kadai ba tare da an hada shi da wani idan ka gane cewa godiya ba wai kalmar baka bace kadai har sai da aikin gabbai za ka fahimci wannan cikin ayoyi kamar haka misali da farko cikin suratul a'raf lokacin da iblis ya alwaji yace la qaudanna lahum salatakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ihim wa la tajidu aktharahum wa la tajidu aktharahum shakirin da zai zai tsaya sai ya halakar da mutane zai zo musu ta dama ta hagu ta gaba ta baya har sai ya sa su zanto sun saba Allah su kauce ta farki bane da shi ba za ka samu da yawa daga cikin su ba sa godiya gare ka ma'ana ba sa bauta a gare ka ka kuma yadda Allah madaukakin zai ya kawo cikin surtu saba dangane da zurriyar gidan Annabi Dawud ya amalun lahum ma yata'u min mahariba wa tamasila wa jibanin kaldawa wa qudurir rasiyat ta imanu ala Dawuda. shukuran kaga ai shukuran din nan shine mafa'ulun mutlaq na i'malu ai i'malu amalan ina i'malu ala da da shukura wa qalilun min ibadi yashkur kaga dai godiya tana nufin godiya ga Allah madaukakin sarki an shkurli wa ila al masir wa in jahadaka ala an tusaka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqilma wa in jahadaka idan iyayenka sun yi kokarin kautar da kai ala an tusirka bi ma laysa laka bihi ilmin bisa ga ka hada wani da ni wanda baka da ilimi akan sa ka hada ni da wani abojan bauta sun yi kokarin dora ka jahada ka bi na hamalaka sun yi kokarin dora ka ala an ka bi malis da ka bi ilmun wala su ce huma kada ka ce zaka musu biyayya wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kai dai kai abokantaka da su a rayuwar duniya tare da kyautata ta hanyar da ta dace ka taya su waɗansu ayyukansu ka ji kansu ka ba su abinci ka ba su sutura ka taya su noma ka taya su aikin gidansu wannan duk al'amuran da ya shafi duniya da za ka yi musu kasin ta musu to kai musu amma duk abin da ya shafi addini ba za ka yi masa dan da biyayya a kai wata bi sabila man anaba ilai ka bi tafarkin wanda ya koma zuwa gare ni thumma ilayya marji'ukum sannan ya zuwa gare ni komar ku take ku mutane wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun in ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikata wannan aya ta yi kama da ayar da ke farkon farkon suratul ankabut mun wuce ta Allah ce wa sanar insani bi walidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭi' ilayya marji'ukum bi unabbi'ukum ma kuntum ta'malun me bambancin wannan da wannan ko bambanci a nan gurin akwai kalmar wa sahibuhum ma fi dunya ma'rufa a can gurin babu wannan kalmar sahibuhum ma fi dunya ma'rufa kawai abinda aka ce wa sanar insani bi walidayhi husna mun yi wasiki ga dan adam yayi ihsani ga mahaifarsa wa in jahadaka li tusrika bi ma laysa salaka bihi ilmun fala huma. idan sun yi kokarin dora ka kan abin da zaka hada ni da wani wajen bauta kar kai musu biyayya ilai marji ukum fa nabbiukum ma kun ta'malun amma nan gurin da aka ce wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa salaka bihi ilmun fala tuṭihuma kala fi wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wato ka abokance su a rayuwar duniya ta hanyar da ta dace wana ka yi musu insani a aikace ta hanyar da ta dace bambancin kan daren malamai suka ce wannan sura makiya ce suratul suratul gaba amma suratul ankabut ba da yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewa madaniya ce waɗansu sun ce makiya ce waɗansu sun ce madaniya ce amma bizzat ita wannan ayar ta wasail al insani bi walidayhi madaniya a cikin suratul ankabut in ma mun dauka cikin ta akwai ayoyin maka wannan gabar tawassayna al-insana bi walidayhi husna madaniyya to bambancin anan gurin lokacin da musulunci yake a makka ya ta ban da yadda yake a madina to musulunci makka wato musulmi ba sarkar da suna cikin rauni fito na fito da mahaifa ko da ko kafirai ne ko da yahudawa ne ko da kirista ne ba zai yi da haka anan gurin sai ka lallaba a tafi dan karkar wurin kwana shine wa sahibu ma fi dunya ma'arufa to amma a madina musulmai suka ga sun hijira sun samu karfi sun samu kayan suna da daula suna da jama'a da haka dan mahaifanka ba sa tare da kai ma za ka samu kana cikin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da aka da wani ya ce sauka a gidan wane ko sauka a nan ko a baka nan ko a maka kaza a nan wuri da haka a lokacin sai aka yi shiru ba a kawo wa sahibu ma da duniya ma a rufa ba haka wadansu malamai suka faɗa sannan su duka ayoyin da wannan din da cikin suratul al-kabut me ya dangantaka da faɗin Allah ta'ala la tajidu qawmin yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi al-mubin tunda ita wannan aya da take karshen suratul mujadala kana magana ne akan cewa ba yanda za a yi ka samu mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe ya zo yana kaunar waɗanda suka saba Allah suka saba mana Allah ko da sun kasance iyayensa ko da sun kasance iyayensa ko da sun kasance dangin danginsa ba yanda za a yi kaunar su anan gurin kuma ana cewa wa sahibu ma fi dunya ma'rufa sannan wa sal insani bi walidayhi husna to sai malaka suka ce akwai bambanci abinda waɗannan ayoyi suke magana akai ita wannan ayar sanan da cikin suratul kuma da ta cikin suratul ankabut da masarantu da ba ta cikin suratul isra wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima dukkan su abin da suke magana akai suna magana ne akan aiki na zahiri ita waccan aya kuma tana magana akan abin da ya shafi zuciya domin almawadda so ne na zuci ina fata an fahimta ai za ka iya yin insani ga mutum a zuci kuma ba ka san amma ka yi insani nan a zahiri saboda me saboda cin wata manufa to shi ne abin da mutum zai wa mahaifansa yayin da suke ba musulmi ba baya kauna su kauna ta zuci dan kauna ta zuci ba ka ba za ka kaunaci kowa ba sai mutu to su ko su saba Allah sun kafirce wa manzon Allah dan haka ba su da rabo na kaunar ka a cikin zuciyarsu amma kyautawa ta zahiri za ka yi musu wannan ibada ce da Allah ya wajabta maka ya dora maka kan su dole kai musu daddadan zance za ka yi musu wannan wannan ibada ce da Allah ya wajabta maka ba kana ya musu bane ba dan kafircin sai dan kana musu dan Allah ya ce ai da bai ce ba da ba za yi kun ga akwai bambanci kenan da kar wani dauka akwai cin karo da juna tsakanin la ta da qauman da billahi wal al akhir yu'adduna man ata Allah wa rasula da fadin Allah ta'ala wa ma fi dunya ma'rufa ba cin karo da juna ta an hana ka soyayya zuci ne na an baka ubannin yin aikin gabbai kaga aikin gabbai ko ba shine son zuci ba son zuci ko ba shine aikin gabbai da haka ayar ba ta cin karo da juna inda abu ɗaya ne da ke nan da can da sai a ce ayoyin sun ci karo da juna wadda sabi sabila mana ana bai lai sun mai lai ya marji'ukum uku unabbi'ukum kun ta mutum na ga sai a anan ya riga ya abinda muka fada zama da dai Allah ya kawo lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mu assalamu alaikum wa rahmatullahi fuska fuska ta farko sun jingina masa da wanda wannan da kasa ne na biyu kuma sai suka sa masa dan da kasashe kasashe cikin ƴaƴa suka jingina masa kuma ya zama da kasa ta nawa kenan ta biyu kenan wato ah, kaga anan guri yana nan mona lallabin ga ubangiji subhanahu wataala to abinda ake nufi da allazina sha'u fil hilya wato mace kenan wanda ake tarbiyyanta cikin ado ya mace kenan sannan huwa fil kisami zarmu bin da ya mace kenan saboda su kafiran maka suna itikadin cewa mala'iku mata ne kuma yayan Allah ne kaga anan sun jingina ma Allah da kuma sun jingina masa mai ya'yan kuma su zama mata tare cewa su a ɗabi'ar su ɗaya daga cikin su inda za a yi masa bunkara da cewa matar ta haifi mace zai yi na a cikin bakin cikin da damuwa wa shira bushira wa idza bushira ahaduhum bima rahmani lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kaze. aw man yaltawa fil hilyati wa huwa bil hisani ghayr mubin wa ja'a al malaikata alladhina hum ibadu arrahmani inatha ashhadu khalqahum ta tuktabu shahadatukum wa yusaru kaga jerin ayoyin kenan shine zai fito maka da ma'anar ayar su wato kenan idan aka hada mace da namiji so biyu namiji kamala inda dukkanin su matakin su daya to namiji ya zama ne kamili sama da mace namiji ya fi mace kamala da dalilai daban-daban Allah da ya ce wa da rijali alaihinna daraja wato mazaje na da daraja akan mata ke sannan Allah ya rijalu da 'ala nisa ma faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa ma anfaqu min amwalihim wato mazaje su ne shugabanni akan matayensu da abu guda biyu abu na farko fifiko da Allah ya ga dama yayi kar wanda ya ce masa dan me yayi haka abu na biyu siyarwa da aka wajen kawo da mutum da matarsa da haka mai siyarwa mai kawo ce fa ne ya kamata ya zama shugaba ba wanda ake ba ce ina ba za mu fahimta wanda ake ba bane wanda ake ba tufafin sallah ita kamata ta zama bin da ake mai kawowa ce kamata ya zama shugaba ya halatta mutum ya buga invitation card ya kuma rubuta ayoyin alkur'ani da hadisai ina ganin bai dace mutum ya yi wannan ba a ce ya buga invitation card kuma ya rubuta aya ta alkur'ani ko hadisi dan galibin katina irin waɗannan da ake bugawa na biki ko wani abu jefar da su ake ba a musu kasu ka bayar da dalili na a jefar da ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah a wulakanta wanda wannan bai halatta ba hakikanin gaskiya bai kamata ba tunda babban ne invitation din ba wa'azi kike yi ba sanarwa kake za a saura maka aure to ba wani maganin kawo ta aya dan za ka ga kin daura aure sai ka ga mun aya ta ba maganin wannan ba wa'azi ne ba inda mujalla ce ko jarida ka rubuta ayar qur'ani kowa ya san kana da manufa ta wa'azi ne amma in bidai ka karba wani bukatar rubuta ayar alqur'ani don haka zai bayu zuwa ga wulakanta ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah wanda wannan dan abin ne wanda yake mai hasari a imanin mutum Allah tare wannan yana tambayar fadan Allah ta'ala wa annahu ta'ala jazzaru kana mata sahibatan wala wala wannan aya tana cikin wato suratul jin qulu ka ilayya yana daga cikin maganganun da aljanu suka yi suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbih lalle da al'amari yake girman ubangijin mu ya bunƙasa ta'ala ya bunƙasa fi limazi ne mutariyan sa ya ta'ala mazarin kalmar shine at-ta'ali ta'ala jaddu rabbina lafazin jaddu yana nufin girma girman ubangiji mu ya bunkasa kamar da lafazin jaddu kuma yana zuwa da ma'anar kaka abul abi uban uba ya zama shine jadd wato kaka kenan idan kai wa mun dan fata jaddu ko kace girma an gane ko adabi ya koya mana cikin zikirin da muke bayan sallah ta farilla wato اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع zaltatti min kaltattu wato girman mai girma ba zai masa amfani ba in ba ya bi Allah ba la yanfa zaltatti min kaltattu altattu kan girma kenan ba kaka ba kenan ma'ana dai da an yi fasaha idan kai kasara kuma sai ma'anan ta canja idan kai aljiddu ya zama kwazo kenan ko kokari wato akwai kalmomi irin wannan a larabci mun ji tsakanin fasaha da kasara aljaddu aljiddu albarru alburru albirru kaga albar fili ko sarari inda ba ruwa ba ko alburru alkama albirru kuma aikin alkhairi laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibla al-masjid wal maghrib aljaddu girma aljiddu kwado ko kokari wai bi jiddin la bi jaddin kullu majdin wa jaddun bi jiddin la bi jaddin kullu majdin wato kowane matsayi da kaga mutum ya samu ya samu ne bi jiddin sakamakon kwazansa la bi jaddin wai ba wai dan kakansa ba duk wanda ya tsaya yana neman a bashi girman da aka bawa babansa ta lokaci shi ya fito ya ce ha ana za gani ni ne <laughs> wa hal jaddun bila jiddin bi mujdi yau ha kawai kakan ka dan wani ne kai ko baka yi kwazo ba sai sai wannan ya amfana da kai sai amfana da kai wannan na tambayar fadin Allah ta'ala la yu'afikum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'afikum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun alim fasarar al-lagaw yaminul lagawi rantsuwar da ake kira yaminul lagawi ita ce da umar aisha ta fassara kamar qawlul insani la wallahi wa bala wallahi sai ai wallahi kaza ai wallahi ba haka bane ai wallahi haka irin rantsuwa da take gudana akan harshe ba tare da mutum ya kudurta azuci ba to irin wannan Allah baya kawo mutum da ka abin nufi ba ka fara akan ta waɗansu malamai ko sun fassara ibn al-lagaw da cewa karan sai ga abu kana tsammanin ta kaza kuma sai bayyana baya da cikin kamar kai yanzu yanzu ne ka zo karatu kana laifowa bai ta daga a farki kadai akan kujera sai ka dan koma sai kuma ga wani ya zo sai ki tambayar yo kuwa an yi tafsiri kace wallahi ba ai mana shi kadai na asusta ko saboda da kaga mana sai da ya ba ka kare na cewa an yi mai amma kai da hakai su bayar riga ya tashi da yayin kiran sallah kalle kun kanne kace sai kace wallahi ba ai ya hawa da mace wallahi ka kiran mallan dai kadai kadai ki an ya bar ne kawai ki an tambaye shi kadai to kaga a nan gurin ka rantsa ne kan kana tsammanin abu kuma sai zama to yana cikin yamin lagawi dan kai wannan kafara ba ta kanka ma'ana da waccan magana ta umma Aisha da wannan tabirin nan duk suna cikin yamin ba a kawo mutum da irin wannan zuwa shine la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi walakin bima kasabat qulubukum wallahu ghafur me ya fadin wannan ayar wa adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma miqat rabbih 40 layla ana magana akan wa'adi da Allah ya dauka wa annabi Musa alaihi salam ne yayi magana da shi aka yi masa wa'adin cewa ya azumi da kwana 30 daga baya kuma aka cika yana kwana 40 kila kuma mun dan abi ashrin fatamma bi qad rabbih 40 laila sai zan to wa'adin da aka bashi dai mai yazo ya munajat da ubangiji shine kwana 30 yadda ayatu ke suka nake kamar da malamin suka wannan yana yana tambaya da ya ba tambaya ba ce wannan ko yake cewa ko ta yar uwa tana fama da ciwon kansa breast cancer wato ciwon sankara kenan da wasu kuma wanda ya tafi mamanta ko nonanta yau kusan shekara uku tana cikin wahala da haka ake bukatar yan uwa da su taimaka mata cikin addu'a muna fatan ubangiji da Allah ya ba ta lafiya ya warkar da ita ya kama da kuma ya ba ta lada cikin wannan larura da ya tsora mata kuma da Allah duk wanda ya yi sallah ko ya suna da ita cikin kiyamun lailan sa ta Allah ya mata addu'a da ita da sauran musulmi da suke cikin hali makamancin naka Allah ya warkar da duka wani musulmi da ke cikin wahala wannan yana magana ne akan cewa waɗanda suke bin malam sai lokacin da yake jan baki da Allah ya yi musu nasiha su daina wannan dai kullum ana yi jama'a sun da yan kokari suna saurare din su fahimta cewa sauraron shine ibada tunda anan mun ba muqamul ta'lim bane da makamun ta'lim ne kai tare da malami ta ce to koyar da kai karatu yake amma na gudun saurare da kake ka zo ne jin fasara ba koyar karatun Qur'ani ba haka da Allah ya kawo su ba da kulawa game da wannan wai za ku ran Qur'ani fastabi'u lahu wa ansitu Allah ya kai ki gidan kawai ne karanta hannu daga kai bismillah الذي na fahimta da Allah ya ce illa an ya afu na au ya afu alladhi bi yadihi ukratun nikah waye wanda yake da ukratun nikah yake kafiya zance mafi inganci ne miji ba alwali dan wannan sama da mutum suka ce alladhi bi yadihi ukratun nikah wali ana magana idan mutum ya aure mace kaga auren ka da ita ya tabbatar masa da rabin sadaki idan ka sadu da bayan an yi aure ka ci sadaki da mutane to sai kasance mutum ya auri mace bai sadu da ita ba aka rabu kaga anan za ta bashi mai laman sarki ta rabin sarki za ta bashi mai to amma sai Allah ke illa an yi afuna sai fa in su matan sun yi afuwa sun ce ga surakin su kake bazan ko ko ba su ba kaga anan sai ka karbe surakin su gaba daya amma in ba haka ba da rabi da ta maka aw ya aku wallazi bi yadihi qudun nikah ko wanda a hannunsa igiyar aure take a hannunsa ikon kullu aure yake yace na yafi to anan shi da suka sabani wane ne allazi bi yadihi qudun nikah shin alwali ne allazi bi yadihi qudun nikah ko kuma miji ne allazi bi yadihi qudun nikah idan mun dauki alwali ne cewa allazi bi yadihi qudun nikah to kenan ko mace ta yafe da kanta ko alwalinta ya yafe mata yace na yafe kaga za a ba mutum sarakin cikin ya amma a nan gaskiya ayar tana magana akan bangarori guda biyu bangaren miji da bangaren mata domin allazi bai dinka kursun da kashi ne miji an yi da alwali sai ya daura wa yarsa ko da kyau wakilci aure amma kuma daga lokacin ai ba da ikon kwanci shi ko miji kamar da shi ya karba to kuma shi da ikon mai kwancewa da haka miji ne allazi bai dinka kursun sai kuma Allah ya zaburar da su duka bangaren guda biyu mazan da matan wa an ta'fu aqrabu lit taqwa wa la tansaw al fadla bainakum ku yi abuwa dan shi yafi ma'ana ya kamata a yi rige tsakanin miji da mata ita tana cewa na yafi maka shi yana cewa na yafi miki wala gobe insha allahu za mu ci gaba da karatun safe da muke yi na na da sauransu da gobe da jibi duk Allah ya sannan kuma a gobe za mu ci gaba da karatun ungogorot na riyadu salihin insha Allah ta masallacin su yi hakuri ban yanke shawarar zan fara ba sai tazin la'asar haka ne za su iya jin sanarwar ko da gida ma yawancin wanda suke ba daga wurare ne daban-daban sannan ana raba mu ci karatu gaba da karatun sayar prosin Allah ya kai ma'ana dai dukkan karatu suka mun dawo sai sababbi waɗanda za a ci sanarwa su insha Allah daga nan zuwa sati ɗaya ko kwana goma in yayi yawa sababbin darussa insha Allah ta'ala السلام عليكم